Bismillahir Rahmanir Rahim wa min al-hubbi kashi na goma sha shidda ba a jima ba sai ga shi cikin farar shaddar da Nur ɗin ta zabar masa har suka karasa gina amma a motar Farhan ɗin babu mai magana daga cikin su kowa da abin da ke cin zuciyarsa kusan tare saka shigo falon na ahmad ɗin kowa idansa akan Nuri wacce kuma ta haɗe cikin English gown kalar army green da mayafinta ta yi wani irin kyau a cikin kayan Sifatul Wazir kuwa sun ka saka ta a tsakiya sai ɗaukar hotunan ta ake yi kiɗa ne ke ta tashi a hankali a cikin falon wasu na zaune wasu na tsaye suna rawa wasu kuma abinci suke ci dan na zuciyarsa kurum yake ganin irin mayan kallon da farhan ke bin nurin da shi yana kuma haɗe wasu irin yawo haka nur ɗinsa ta ciko ta zama mace lokaci ɗaya kai talauci bala'i ne jin daɗi da hutu kuwa baiwa ne daga Allah Farhan ya rusuna yana gaida amma Batul Wazir ta zo ta ji hannun Aliyu ɗin tana faɗin yaya kai ake ta jira za a yi mana hotuna. Haka ta haɗa sa da Nuru ɗin ana kuma ɗaukar su hotunan sun yi wani irin kyau haka sosai suka dace da juna. Kishi kamar Farhan zuciyarsa za ta fito ganin yadda Nuru ta shige jikin Aliyu ana ɗaukar su hoto. Duka hankalinsu na kan Farhan ɗin musamman ma Nurin da ta ga irin kallon da yake yi mata. Duk akan idan Laila Wazir wacce ta koma gefe ta harɗe kafanta tana kallon farhan ɗin tana kuma sake murmushi a hankali botul ta zuba abinci a filet ta damƙa masa a hannunsa tana faɗa amma ta ce ka bata abinci ta ci kar ta zauna da yunwa tana kula da tana kula da baki ita kuma amsar filet ɗin Aliyu ya tura abincin Nuriya ɗin kawai take yi a hankalinta hankalinta na kan Farhan shi ma Aliyu ya lura da hakan ɗin duk ya ji babu daɗi mu je ku gaisa da Farhan har sun juya za su nufi faran ɗin suka ji murya amana na faɗin ina kuma za ku za ku ku gaita da um, ku zo ku gaisa da umma da matan su Nasir duka sun zo suna main falo yanzu nan yanda suka isa suka juya suka nufi amma ɗan haka ta shiga gaita da Batul haka suka shiga gaisa da su Batul ɗin na yi mata bayanin su ɗaya bayan ɗaya kowa da kyautar kif ɗinsa Umma ta kalli Aliyu cike da murmushi take faɗa. Kaftin kyautar me zaka baiwa surukata irin wannan big happiness da ta bamu? Dan sosa kansa yana kwakulo murmushi. Aisha Wazir ta ƙara so gaban Nuriya ɗin ta rufe fuskarta da farin kyalle Ta kalli Aliyu Wazir tana faɗin, ya ya ɗauke ta mu je ka ba ta kyautar. Yin yin yayi tamkar bai ji Aisha Wazir ɗin ba. Sai da Batul Wazir ta faɗa da ƙarfi tana faɗin, yaya masu ɗaukar hoto suna jira. Ɗaukar ta yayi cak zuwa kamfan ɗin gida aka bi su a baya yana sakin shewa baya ana sakin shewa batul sai fama ɗaukar su hoto take yi har gaba motar aliyu ya kai nuru ɗin new model bmw 7 series baka wulik sai sheki take wani irin ihu batul wazir ke saki ta yi hogin ɗin nuru ɗin idanun fara'an ya ji suna yawo a kansu sai ya ji duka babu daɗi dauri ya kurmi yake yi umma ce ta runguma nuru ɗin tana saka mata ki a cikin hannunta hawaye ta ji suna cika idanunta bata san da meye za ta biya su ba ƙaunar da suke nuna mata haka ba zato ta ga Aliyu Wazir ya jawo ta a jikinsa yana sumbatar goshinta da bakinta yana faɗin thank you for the love and everything my wife hotuna aka shiga ɗaukar su da haka Aliyu ya ja hannunta zuwa motarsa ya buɗe mata front side ta shiga ta zauna ya rufe wurin amma ya koma yana faɗa mata za su wuce gida kansa na masa ciwo amma ta murmushi tana faɗin ka sha magani kuma ka kula da da nuriya din naga ita ma da alama akwai gajiya tare da ita ya sumbaci hannun nata yana faɗin insha Allah babu insha Allah nan ya juya yana yi musu umma din sai da safe umma ta kalla amma tana murmushi take faɗin babu wani ciwon kai shi dai yana buƙatar masu ne ita ma amma din murmushi kurumtai ganin motar Farhan yayi a cikin ganin motar Farhan ta yayi a cikin fakin lot ɗin gidansa shi ma fakin ɗin yayi kusan tare suka fito ma motar tare da faran ɗin wanda fuskarsa ko kaɗan babu wani walwala gaban gaban ya ɗin yayi wani irin bugawa ganin farhan ɗin bata dai ce komai ba farhan ɗin ya so gurin sa aliyu ɗin ya kalle sa yana faɗin mu sa a falo da haka dukkaninsu suka nufi entrance ɗin shiga gidan Farhan ya zauna a cikin sofa ya yi crossing legs ɗinsa yana danna waya tare ba tare da ya ce musu komai ba. Aliyu da Nuri na tsaye a wajen da ƙyar aliyu ya tattaro jarumtarsa yana faɗin zai je ya wanka da haka ya juya da sassarfarsa zuciyarsa na yi masa wani irin nauyi ya nufi state jin ta yi ji ta yi kafafun nata eh, na yi mata nauyi lokaci ɗaya ta bi Aliyu da kallo kallonta farhan ya ganin inda take kallo ya miƙe tsaye wani fisgota ta faɗo kansa duka matse ta yi cikin jikin nasa yana ya sa hannayensa yana zagaye kugunta yana zagaye kugunta da su aliyu yana juya ya hango nurin cikin jikin farhan wani irin ciwo yake ji akan kirjinsa da sauri ya juya ya shige master bedroom ɗinsa cikin muryar rada yake faɗin ina son wannan kamshin naki me minor did you miss me kamar yadda ni ma na yake warki ba kaɗan ba cikin rawar murya take faɗin me ya haka farhan dan Allah ka cika ni ta faɗa tana kallon cikin idanun nasa da suka fara canja kala ƙara rike ta yi sosai wannan karan ba riko mai sauƙi ya mata ba har da mugunta ma ya haɗa mata me yasa zan cika ki saboda Aliyu yana kusa ya faɗa da muryar kishi girgiza kai ta hawa yana tarar mata take faɗin ba saboda shi bane ba Farhan muna ɗaukar zunubi ne akwai igiyoyin aure a kaina cikin ɗaga murya da zafin yake faɗa sai me nace sai me kin manta only contract marriage me ya sanya zaki zaki wani damu yanda yake mata ihu ne da tsa jikinta yasa ta fara kaɗawa ya ƙara damko kugunta, yana faɗin me ya sanya shi idan ya taɓa ki ba ki hana sa ya faɗa ne yana kallon cikin idanun nata yake kuma hango wani abu a cikinsu ki amsa min mana ta fiske kanta ta shiga ja da baya shi kuma bai fasa binta ba da mayan idanun nata ƙoƙarin faɗuwa take yi yayi saurin tarota yana kuma faɗan kar ki ji ma kanki ciwo zuwa nan da sati ɗaya zan kawo ƙarshen wannan auren in har saboda wannan auren kike avoiding ɗina da haka ya sake ta ya shafa kuncinta yake faɗin ina son ki a koda yaushe da haka ya fice daga falon zuciyarta na bugawa take bin sa da kallon da gudu ta nufi ɗakin nata na barci ba tare da ta kalli ɗakin aliyu ba ya hargitsa ɗakin nasa yana neman takarda da biro kurum lokaci yayi da zai raba kansa da wannan auren ko zuciyarsa za ta samu sassauci zama ya ɗora fyaɗa a takardar lokaci ɗaya ya ji ya jifa da su yana dafa kansa da ke neman rabe masa gida biyu wani irin rawa jikinsa ke jijiyoyin kansa lokaci ɗaya suka miƙe idonsa ya kaɗa ya yi wani irin ja are you fall in love with her ali wata zuciyarsa ne ta shiga tambayarsa da sauri ya dafa kansa cikin ihu yake faɗin no i'm not fall in love with her i'm not i'm not ya shiga maimaita kalmar hawa yana zubar masa yana kuma dafa ƙirjinsa, da yake jin tamkar yana yana cirewa ji ihu a ɗakin aliyu ya sa ta fito nata ɗakin da gudu ta nufi nata ɗakin ko da ta tura ɗakin a buɗe yake ma hango aliyun ta kan mablas ya dunkule guri ɗaya tamkar mai aljanu da gudu ta rubin fesa tana ɗago sa da idansa da suka fara yi masa nauyi ya ɗago yana kallonta lokaci ɗaya hoton su ita da faran ya faɗo mata na rungumar ta da ya mata ɗazu fiske kansa yi lokaci ɗaya yana matsawa gefe yake faɗan karki taɓa ni karki ki taɓa ni muguwa kawai me yasa zaki rungume sa da ina da da ina da ina ya taba a jikinki ya faɗa cikin ihu tsawa yana kuma dafa ƙirjinsa, da yake jin tamkar ba nasa ba maganganu yake zuba mata cike da kishi please go away ba na son ganin ki jin yayi numfashinsa na neman kuma ɗaukewa da ƙyar ma maganar ke fitan masa dafa kanta ta yi hawaye na zubar mata ta so ta riƙe sa take faɗin please ka yi shiru don Allah haka take ta faɗa ta saka sa a cikin jikinta tana fashiya da wani irin kuka mai cin rai jin ta yi baya numfashin hankalinta ya yi mugun tashi ɗagosa ta tana kiran sunansa jin ta yi baya numfashi da sauri ta aje sa duba-duba ta shiga yi a ɗakin gaba ɗaya ta ruɗe wayarsa ta hango akan miro dressing da gudu ta nufi wayar danna wayar ta shiga yi sai dai akwai lambobin security a jikin wayar aje wayar ta yi ta nufi nata ɗakin da gudu ta ɗauko wayar ta sai dai cikin rashin sa'a ba ta da caji kuma saka wayar caji ma bata lokaci ne hijab ta saka ta nufi masu tsaron da ke gadin gidan fada musu ta shiga yi hankali a tashe suka taimaka aka saka masa aka saka su a mota da gudu ta shiga motar ta ja ta ja ta da wani irin speed tana barin gidan shi ɗan amma ta nufa ko kashe motar ba ta yi ba ta nufi cikin gidan da gudu sauran kaɗan su yi karo da khalil khalil wazir ya ja baya yana kallon zuciyarsa na buga amma amma amma ta shiga kwalawa amma kira din Khalil Wazir ne ya rike ta yana faɗin me ya faru jan numfashi ta shiga yi ta kasa magana zuciyar Khalil Wazir na buga yake faɗin ki yi numfashi Nuri aina Aliyu kofa ta shiga nuna masa tana kuma faɗin mota da gudu Kalil Wazir din ya nufi kofar amma ta rike ta cike da sabon tashin hankali take faɗin me ya samu aliyu hawa yana zubar mata ta wani rungumi amma din tana faɗin ban sani ba amma baya numfashi likitoci ne a kansa a cikin asibitin wazir da ƙyar suka samu daidaituwar numfashin nasa sun yi mai allurar bacci oxygen ke rike da numfashinsa Amma da Nuri suna zaune a wani ɗaki na musamman ne, kowace idanunta sun kumbura saboda kuka. Har washe gari Aliyu barci yake yi, Umma ce ta kawo masu breakfast karfe takwas na safe. cikin amma da nurin babu wacce ta kalli breakfast din ma da kyar da lallashi umma ta samu kowannen su ya shati da ta haɗa musu dr arham ne ya turo kofar da sallamarsa bakinsa kuma da sauri amma ɗin ta amsa tana kallonsa ya ƙaraso cikin rum ɗin yana gaishe da amma ɗin cike da kuma girmamawa ta amsa tana kallonsa da alamar so take yi ya faɗa mata ya cikin aliyu zai magana Khalil Wazir ya shigo bayansa Laila Wazir ce wacce kuma ta ci kwalliya cikin wani irin uballas wanda kuɗinsa za su naira dubu ɗari da hamsin ne tana rike da basket wanda kallo ɗaya an mata yi wa basket ɗin ta sa a restaurant ya fito Khalil Wazir ya ƙaraso cikin rum ɗin yana baiwa dokta ɗan hannu suka yi masabaha. Wace ce matar kaftin? Tambayar da Dokta Arham ya jefo kenan. Da sauri amuke ke nuna nuri tana faɗin Dokta ya farka ne? yes ya farka kuma alhamdulillah numfashinsa ya dawo daidai har an cire masa ma oxygen a jiya zuciya amma ta sauke dr arham ya kalli amma a karo na biyu yana faɗin ina son na ga matarsa hajjiya ya yi magana ne cike da girmamawa amma ta kalli nuri tana faɗin ta je ta ga dokta gabanta na faɗuwa ta bi bayan dokta ɗin kowa ya bi ta da kallo ta da tambayoyi a ransa idan suna a kanta har suka su cikin rum ɗin wanda ya ɗau sanyi kuma saboda ac dokta arham ɗin ya ja mata kujera ta zauna ta ki yarda da ta kalli Aliyu lokaci ɗaya kuma ya gyaran murya ya maida kallon sa kan Aliyu yana faɗin me ya faru Aliyu me ya zafi haka me ya kai ka shiga damuwa har haka da zuciyarka ta buga da ta buga ka mutu fa tambayoyin da dokta ya jero masa kenan yana kuma ban Aliyu da ido lumshe idanunsa lokacin da da ya ɗaya kuma kafin ya buɗe su akan Dokta Arham ɗin. Ya dunkule fuskar sa ne lokaci ɗaya kuma yana faɗin me ya faru? Marmishi dokta yana faɗin me ya jawo maka doguwar suma? shiru aliyu ya yana tuna abin da ya faru lokaci ɗaya kuma ya haɗa ransa baya son baya ma son tunawa please mu bar wannan magana Dr. Arham ya girgiza kansa yana mai da akallansa kan Nuri da tun ɗazukan take sauke a ƙasa. Ya riga da ya san halin Aliyu ba tun yau yake aiki a cikin asibitin Wazir ba. Ko za su kwana Aliyu Wazir ba zai faɗa masa damuwarsa ba. Mijinki ba kya ba su haƙƙinsa na aure ne. Mijinki ba kya ba su haƙƙinsa na aure ne. saboda sperm ɗinsa ya tattara masa amara sosai wanda idan kuma ba ku yi wasa ba zai iya haifar masa da matsala idan kin masa kaɗan idan ki masa kaɗan ya ƙara aure mana Dr. arham ya yi maganar sounding so very serious da sauri Nuru ta ɗago tana kallon dokta zuciya tana wani irin bugawa da karma Aliyu ya ƙara aure shawarwari dokta ɗin ya shiga ba su dukkan kafin kuma ya rubuta a Aliyu magunguna da haka ya faɗa a nura ɗin ta yi ƙoƙari ta rinka kaucewa abin da baya so bacin rai ne ya haifar masa da doguwar suma magana na ƙarshe kuma akwai abin da ke dama mijinki akwai abin da ya saka sosai a ransa ki yi ƙoƙari ki gano ko ma menene damuwar ta yi masa yawa ne gab yake da kamuwa da ciwon zuciya da wani irin shock nuriya din take kallon dokta din tattaro dukkanin ta tana faɗin please dokta kar ka faɗa family wasir insha Allah za mu yi ƙoƙarin gyara matsalar mu Dr. Arham ya girgiza kai yana faɗin shi ya sanya ma na buƙaci ganin ki godiya ta masa yana fita sai kuma ga su amma din sai shigo amma ta nufi ganin tana yi masa sannu sai ƙara wani narkewa yake yi haɗa masa ti tai a haɗa maka ti amma ta faɗa masa hakan girgiza kai yana faɗin mu je gida amma wanka nake son na yi baki buɗe amma ke faɗin wani irin gida kuma kai wanka a nan mana ko likita ya sallame ka ne ya kalli amma yana faɗin ba zan iya komai a cikin asibitin nan ba Khalil Wazir ya girgiza kai yana faɗin kin manta halin Aliyu ne amma bari na je naga Dr. Arham din idan da bukata a ba basu sallama sai mu ce gida kallon kowa Laila ke yi cike da bacin rai ganin yadda kowa ya rude akan ciwon Aliyu Wazir Khalil ko gida bai kwana ba ma a asibiti ya kwana tare da amma sai da safe ya koma gidan hauren dokta khalid din ya je ya karɓo takardar sallamar aliyu saboda sanin rikicinsa cikin motar firari laila ce sai ya cika take yi tana batsiwa. amma aka fara saukiya da umma sa'annan aliyu da nuriya yana sauke su khalil wazir ya miƙa nuri din maganinsa da ke cikin leda yana kallonta yana faɗan allah ya ƙara sauki za mu shigo zuwa anjima An ta tana masa godiya cike da ladabi wani kallo laila ke yi mata na tsana motar Khalil na wucewa kuwa tana kokarin kamo hannunsa ya fisge gami da nufar interest din shiga gidan kallo ta bisa da shi lokaci ɗaya ta ji jikinta ya yi sanyi haka zuciyarta na bugawa bayansa ta bi ko a falo bai tsaya ba upstairs ya nufa ya kuma shige dakin ɗakin sa ajale da maganin ta yi akan center table ta nufi kicin tsaye tsaye ta yi a kicin ɗin tana kuma tunanin mai mai bakinsa zai iya ɗauka fruit salad ta haɗa masa da madara cikin kuma fridge ta saka ya ɗanyi sanyi ta fitar ta san bai cika son abu mai sanyi ba haka ma mai zafi sama sama dai karshe ta haɗa masa black tea irin wanda amma ke haɗa masa ta zuba masa kayan kamshi tana gamawa ta gasa bread tare da kuma kayan sa cikin minti ashirin ta gama jera komai akan madaidaicin tire ta nufi master bedroom ɗinsa zuciyarta na bugawa da sallama ta shiga cikin room ɗin baya ciki da alama yana toilet dan santa table da ke gefe ta jawo ta ɗora tire din a kai fitowa ya ta daure da wani farin tawul a kugunsa sai kuma ƙarami yake goge ruwan da ke zuba a cikin sumar kansa Me kama da ta larabawa kallo ɗaya ya mata ya ɗauke kansa duk lokacin da ya tuna rungumar da farhan ya mata sai ya jiran sa ya yi bala'in ɓaci zama ta a cikin doguwar safa ɗin tana kallon sa bai san ta ƙaraso gaban san ba sai ya ji ta karɓi tawul ɗan hannun nasa tana taya su goge ruwan da ke daga a hankali wasu kuma sun manne ma da gashin da ke manne da ƙirjinsa diska tawul ɗin yana faɗin ta fita ya yi maganar sounding so very angry rungume sa ta yi ta baya ta kwantar da kanta a cikin bayan san tana kuma shakar kamshin jikinsa haka hawaye lokaci ɗaya suna cika idanunta a cikin cikin wata irin murya take faɗin are you upset with me ka yi min faɗa please faɗan faɗan ka nake bukata ka faɗa min ba daidai ba ba daidai nake yin komai ba da aure na ina kula wani yana kai hannunsa a jikina please ka yi min faɗa faɗan ka nake bukata shirinka na azabtar da zuciyata ali hawayen ya ji suna kuma sauka a gadon bayansa a hankali ya cire ta daga jikin nasa kayan da ta fidda masa na shan iska wanda ba su da wani nauyi ya ɗauka ya nufi toilet a cikin toilet ɗin ya saka kayan ga mamakinsa ko da ya fito tana ɗakin Black tea ta shiga haɗa masa ya zauna gefen bed yana danna wayarsa. Jensen ta table ɗin ta zuwa gabansa ta miƙa masa kwaf ɗin. Ta miƙa masa kwaf ɗin hannun nata. Karɓa yana kallonta sai ya ji ya mutu da wani irin tausayinta. Sai shara hawaye take yi. Kin san babban zunubin da kike kwasa na rungumar wani da auren ki nuri. Ya yi magana cikin murya mara amu. Dagowa sai tana kallonsa da fararen idanunta da suka fara canja kala. ba wai ina raba ki da farhan ba ne ko ɗaya kawai dai ki san yadda zaki ki yi mu'amala da shi wani sabon son sa take ji yana kuma buɗe mata zuciyarta wanda ba ta san ta inda ya fara ba ko magana ta sa cikin natsuwa yake yin ta zan yi ƙoƙari cikin satin nan na raba auren nan farhan yana buƙatar hakan da wani irin shock take kallonsa kallonsa take yi da sabon tashin hankalin da yake yake hanguwa a cikin fuskarta hawaye da gudu suke murginowa akan fuskarta ta tamkar an buɗe famfo ware idanu yayi da sauri yana ajiye mok din hannun nasa ya jawo ta gaba daya jikinsa cikin kwantar da murya yake faɗin kuka kuma me yayi zafi haka please ki daina kar ki karya min zuciya shi ma yayi maganar zuciyarsa na bugawa ya kurum yake yi a gabanta ranar da ya raba aurensa da nuri ya tabbata farin ciki ya ruguje masa kenan har abada nur din ta zama wani babban bango a cikin rayuwarsa sai yanzu ya ji maganganun amma na dawo masa a hankali aliyu ko rintsi kar ka taɓa yarda nuriya ta bar rayuwarka nuri alkhairi ce a rayuwarka rayuwar mu ma duka shigowar nuri cikin rayuwarsa ya fara samun canji a dukkanin al'amuransa a hankali a ci gaba kuma da sa ke buɗawa dukiyarsu kuma sai ƙara ɗaukaka take yi da wata irin haɓaka mai ban mamaki sanadiyar nuri ya daina shashanci a da arifa mansur wanda ya san kuma har auren allah zunubi ne kuma mai girma har babu kaya ma yana kwana shi da arifa mansur